ruwan kawai zai kawo bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimin kathira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kamu da haduwa a wannan masallaci na mai girma ma daki zazzau a birnin zaria a wannan yammaci na sha uku ga watan afrilu 2026 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan shawwal 1447 taro domin ci gaba da karatun minhajin muslim wanda sheikh abubakar jabir aljazairi ya wallafa wanda littafi ne wanda ya kunshi bayani akan mu'amaloli da ibadoji da kuma ɗabi'u kala-kala masu kyau sannan kuma ah, littafi ne wanda ya kunshi hukunce-hukunce na addini kamar yadda malam ya kira shi da minhajin muslim wato ta farkin musulmi ko kuma tsarin da ya kamata musulmi ya ba a cikin rayuwar shi lallai wannan littafi ya ci sunansa saboda ga mutumin da yake bukatar ilimi tsakatsaki wannan littafin ya ishe shi ya ishi mutum ya zama cewa rayuwa kuma alhamdulillah a cikin darasin namu wanda yau muka dawo tun da aka kammala azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an samu babban bako alam kuma faruk hamza wanda abokin karatunmu ne a madina tsara muka je madina a shekara ta dubu biyu da biyu malam ya yi karatu a ɓangaren hadisi yanzu kuma yana daga cikin manyan masu wa'azi masu da'awa a ƙasar kamaru ko Allah ya zo ziyarori dariya ya ni ina hanya ina tuki da na zo nan ina tsaya na kira shi. Amikon Allah kuma sai ya zama yana kusa da inda muke. Nan da na Allah ya tsara su da shi, yanzu kuma bayan mun gaisa ya so ya tafi, amma na ce masa ya yi haƙuri lallai muna buƙatar kuma kaɗan taɓa karatu kaɗan mu ba shi dama ya mana wa'azi ya mana nasiha a faɗa mana abin da zai amfane mu sai zina Allah subhanahu wa ta'ala kuma duka wannan darasi ne na ɗari da hamsin da na alan ne ya riƙe tsadan ɗari da hamsin da na wani ne ba ga ɗari da hamsin da shida ne ko da bakwai wannan za mu tashi daga shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya wanda yake bayani a kan alwa min albuyu ilmamnu'a malam ya ce almadu rabi'a fi bayani alwa'in min albuyu ilmamnu'a ɓangare na hudu wanda yake bayanin wasu daga cikin nau'ukan cinikayya waɗanda Allah ya haramta. Halin yake cewa mana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam anwa'an min albai. Za Allah da Allah su tabbata gare shi ya hana nau'uka da yawa na cinikayya. Lima fiha min al zarar al-mu'addi ila akli amwalin nas bil batil. saboda suna kaiwa wajen cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba walrish al-mufdi ila isaratul ahqadi wan niza kuma suna kaiwa zuwa ga algus wanda yake kaiwa zuwa ga wanda yake haifar da wanda yake haifar da hassada da jayayya da husuma tsakanin musulmi an kaji wannan na ɗari da hamsin da shi ne ko ɗari da hamsin da bakwai ɗari da hamsin a hanya a ya wuce a kaduba yi kwamfani. duba mana ka gani duba duba na'am saboda haka kamala a nan gurin zai faɗi nau'ukan cinikayya waɗanda nau'uka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a babin cinikayya nau'uka na cinikayya da Allah ya haramta na ɗaya ce akwai bai usilati qabla qabdiha mutum ya siyar da haja kafin ya amsa malam ya ce yajuzu lil musulmi an yashtari silatan summa yabi'aha qabla qabdiha baya halatta ga musulmi an shirya sil'atan ya sayi haja kuma ya biya haƙo da ha sannan ya ciyar da ita tun kafin ya amsa min manishtaraha daga wanda ya saye ta daga wajen shi daga wani sassalam ya zai ta shi talata bi'u hatta ta mu idan ka saya abu to kada kai ka siyar da shi har ka amsa a ƙaunin wa qawlihi man Bala ya biyo hatta ya sauki yau yake cewa kar mutum idan mutum ya sayi abinci kai ya sayar da shi har sai idan ya karba abin ya zama yana hannunsa kamar yadda malamai ya rasu ibn qayyim suka babban dalilin da ya sa aka haramta siyar da abu kafin a ɗauke shi daga gurin da aka siya shine saboda kasancewar na farko a kafin a amsa abin da ya sa aka haramta cikin abu kafin a amsa babban dalili shine saboda inda za a yi asara wannan asarar tana kan shi wanda ya ciyar saboda haka cinikin bai gama cika ba wannan shine babban hikima saboda cinikin bai riga ya gama cika ba wannan shine dalilin da ya yasa baya halatta a siyar da abu a kafin a amshe shi sai na biyu ya ce bai'ul muslim alal muslim cinikin musulmi a kan ɗan uwansa musulmi shi ma cinikin musulmi a kan ɗan uwansa musulmi bai halatta ba malam ya ce la ya juzu lil muslim an yashtariya akhuhu al muslim bida'a bi khamsatin masalan ya yaqulu lahu ruddaha ila sahibiha wa ana abi'uha laka bi arba'a wa dhalika li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd baya halatta musulmi ya yi ciniki a kan cinikin dan uwansa musulmi <laughs> zan dufa na hawa da aka yi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ɗaya misalin wannan shine kamar yanzu misali na sai a wajen malam kabiru misali dubu hamsin kuma tuk ya zo ya ce min mai da malam kabiru kayan shi ni zan siyan maka da shi dubu arba'in shine ciniki akan cinikin musulmi haka ma siyayya akan siyayyan musulmi kamar da ibi Uthaymeen ne karin bayani ita ma haramun ce ba ta halatta ba me ya sa aka haramta wannan abin da ya sa aka haramta wannan shine saboda hakan zai kai zuwa ga saɓani tsakanin musulmai mana wannan zai sa shi wanda aka rufe cinikin sai ji bai ji daɗi ba sai gaba da matsaloli sai su faru tsakanin musulmai abu na gaba shine bai'un najish abin da ake nufi da annajish da hausa shine kore malam yace la yajuzu lil muslim an yu'tiya fi sil'ati shay'an wa huwa la yuridu shira'aha wa innama min ajli an yaktadi bihi suwamu wa yughayyiru wa yughayyiru bil muslim ويغرر بالمشكل malam yake cewa haramun ne mutum ya je ya taya kaya ya ba da kuɗin alhali shi ba siya zai ba ya yi haka ne kawai domin asalin mai ce in ya gani ya siye ta da kima kamar yanzu abin da ake nufi da kora misali mutum ya zamanto cewa kawai sai ka haɗa baki da wani a gefe tun lokacin da aka zo za a sayi kaya to shi wannan ɗin sai ya zo kawai sai ya taya kayan da tsada ta yadda asalin mai sai in ya ji shi kuma zai yi ta yi wanda ma ya fi nan wannan shari'a ta haramta a don wani abu illa saboda yana kaiwa zuwa ga cutar da musulmi kuma yana taimakawa wajen zaluntar musulmi shi yasa shari'a ta haramta saboda haka kora haramun ne shi kamar yadda zo a hadisi wala ta tanajashu kada ku yi kore saboda haka abin da ake nufi da kore shine an yi zina fi sirri silati man ridu shira'a mana wanda da yi niyyar siyan abu bai sai abin da tsada a don wani abu ba illa kawai saboda ya zamanto cewa ya cutar da asalin mai sayan abu na gaba shine bai shine shine yake cewa nan su sallam na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin najish kuma ya ce wala ta tanajish sai kuma na gaba shine bai'ul muharram an Abin da wannan yake nufi shine siyar da najasa menene hukuncin siyar da najasa la yajuzu lil muslim an yabi'a muharraman wala najis Ki halatta mutum ya siyar da abin da yake haramun ba ki halatta ko mutum ya siyar da najasa ba wala muftiyan ila haram sannan haramun ne kuma mutum ya siyar da abin ma da zai kai zuwa ga haram fala ya juzu bai'u khamrin wala Ba baya halatta mutum ya siyar da giya baya halatta kuma mutum ya siyar da alade saboda haka cin alade haramun ne shan giya haramun ne sannan kuma sayar da su ma haramun ne wala sura hakanan sura ah, a zahiri abin da yake nufi da sura a nan gurin yana nufin surar da aka sassaƙa aka sassaƙa ta aka yi tsarin jikin ɗan adam shi ne sura wacce aka yi ittifaqi cewa haramun ce amma ragowar hotuna wannan wani abu ne wanda malamai suka yi saɓani amma dai zancen da ya fi inganci idan ya zamanto ba a yawaita ba yana iya halatta saboda yana matsayin kamar inuwa ne amma duk surar da za a sassaka mutum da zamanto cewa an sassaƙa mutum an fito da shi da sura da kuma yanayin a ɗan adam kamar mutum mutumi to wannan haramun ne kuma bai halatta ba Kina fatan mun gane haramun ne kuma baya halatta a yi irin wannan cinikin ina fatan mun gani ya lamba halin yake cewa wala maita haka nan haramun ne fiye da mushi haka wannan yana nuna cewa irin yadda wasu suke yi suna da kaji kawai ke zamanto cewa idan sun mutu sai su ciyarwa da masu kiwon kifi waɗannan kajin da suka mutu wannan haramun ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yadda abin da yake matacce kamar yadda ya zo a cikin hadisin jira Allah ya ƙara masa yarda wala sanamin nan haramun ne a siyar da gunki saboda idan ana barin gumaka suna yawo a tsakanin al'umma wannan yasa abautawa wanda ba Allah ba wala ina liman yattakhidhu khamran haka nan haramun ne ka siyowa da wani inabi in dai ka san giya zai yi da shi kuma yana daidai da wannan irin mutanen da suke yin burkutu da dawa shi ma in dai ka san dawar da ka siyan mata sai amfani da ita wajen yin burkutu ne to haramun ne yake cewa ne kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗa na sallallahu inna Allah harrama bai alhamri wal maita wal khiziri wal asnam Allah madaukakin sarki ya haramta siyar da giya ya haramta siyar da mushe ya haramta siyar da alhanzir ya kuma haramta siyar da gumaka ina fatan mun gani da haka a taƙaice kamar da malamai suke cewa wannan babin na haramtattun cinikayya ko kuma nau'ukan cinikayya da Allah ya haramta Kansu suna komawa ne zuwa abubuwa guda uku ko hudu mana duk wani ciniki da Allah maɗaukakin sarki ya haramta wannan cinikin dalilin da ya sa aka haramta shi ɗayan abu guda hudu ne na ɗaya shi ne in ya zama akwai rashin tabbas wannan cinikin zai zama haram a ƙarƙashin wannan ƙa'idar aka haramta fiye da kifi a cikin ruwa da kuma tsuntsu a sama a gargashin wannan aka haramta siyar da kafin ya bura saboda babu tabbas zai nuna a gargashin wannan aka haramta siyar da a dawa ko kuma a abin nan mutum ya zamanto cewa ya ba da dawa a zangan ne ya shi kuma a bashi dawa wacce ta ba sai na biyu ne akwai azdarar cuta kayyar da kai shi cuta ita ma haramun ce saboda haka a ƙarƙashin wannan ne aka haramta nau'uka da yawa na cinikayya a ƙarƙashin wannan ne aka haramta nau'uka da yawa na cinikayya misali a ƙarƙashin wannan aka hana ɗan birni ya karɓi kayan ɗan ƙauye ya masa a ƙarƙashin wannan aka haramta mutum ya je ya taro waɗanda suka kawo kaya daga wajen kasuwa shi ma cuta ce ta aka haramta abu na uku shi a abu na uku daga cikin abubuwan da suke jawowa ciniki ya zamanto haram ne riba idan ya zamanto ciniki ya ƙunshi riba ko asalin riba ko kuma riba ta barauniyar hanya to wannan cinikin yana zama haramun wannan cinikin yana zama haramun misalin riba ta ɓarauniyar hanya kamar yanzu misali a sai ul'ina kamar yadda zai zo nan gaba shi riba ne ta ɓarauniyar hanya ya ga ce riba shi ne a baka kuɗi kuma in za ka dawo da shi a yi maka ƙari mana ka ɗauki abu dubu goma in ka tashi dawowa da su ka bada dubu goma sha biyu wannan shi ake kira riba to akwai riba ta ɓarauniyar hanya shi ba riba bace direct amma kuma indirectly ba ne shi ne kamar bai'ul ina ya ke nufi da bai'ul ina abin da ake nufi da bai'ul ina shi ne kamar yanzu ka siyarwa da mutum kaya bashi akan dubu hamsin bayan ya shi wannan kayan sai ka zo sai ka ce masa ya kawo kayan nan ko kuma shi da kansa da baka kayan nan sai ka bashi dubu arba'in dama dubu hamsin din ya siya ne bashi akwai kuma sai ka zo ka amsa sai ka ce dawo da waɗannan kayan sai ka bashi a dubu arba'in wannan su ne su bai ina saboda riba ce ta barauniyar hanya saboda kamar ka bashi dubu arba'in ne shi kuma zai baka dubu hamsin amma inda a ce da ya amshi kayan nan sai dai ya siyar da su ga wani mutum na daba da shi wannan koda ya sayar da shi a kare sannan ya halatta ba matsala kuma ba shi daga cikin riba wacce Allah ya haramta. Ina fatan muna ganewa. Yana da matuƙar amfani mu fahimci cewa dalili na hudu da ya sa ake iya haramta cinikayya. Shi ne idan ya zamanto cewa cinikayyar ta ƙunshi saɓan Allah idan ta ƙunshi saɓan Allah tana iya zama haram kamar yanzu misali siyar da gumaka haram ne saboda yana kaiwa zuwa ga a saɓawa Allah sannan abu na gaba ne a abu na gaba daga cikin misalai shine yin ciniki bayan an yi kiran sallar juma'a shi ma haramun ne ba don wani abu ba illa saboda kasancewar yana kaiwa a bar sallar juma'a ko kuma a yi jinkiri daga sallar juma'a sai ya zamanto cewa mutum ya yi sallar juma'a lokacin da ya kamata ba waɗannan usul ɗin guda hudu idan mutum ya harke su da kyau wannan zai taimaka masa wajen fahimtar nau'ukan cinikai yadda Allah ya haramta ko da ba su zo a littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu misali idan ka dauke da su karanci kaga da yawa zaka ci haramun ne bangarorin sa ne yasa saboda akwai rashin tabbas mutane nawa ne suka talauci dalilin kirista karanci suna da yawa akwai wani an ba shi ajiyar kuɗi dubu ɗari bakwai sai ga mutumin bai da bukatar kuɗin yanzu yanzu kawai sai da ke sai zuba ka kirista karanci la ka yaƙi na account din suka koma suna rigima kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka cewa haramun ne irin waɗannan cinikayyar madan don wani abu illa saboda sun ƙunshi rashin tabbas a cikinsu malam yake cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah harama bi al-khamr wal maita wal khinzir wal asnam Allah ya haramta siyar da giya ya haramta siyar da mataccen abu ya haramta alhanzir ya haramta eh, ya haramta kuma siyar da gumaka da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al Allah ya la'anci waɗanda suke sassaƙa abu mai rai وقوله من حبس العنب أيام القصاب حتى يبيعها من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصيرة duk mutumin da ya iske da inabinsa ana tsananin bukata ma ya ajiye shi ba wani abu illa don ya fi da shi gaba yahude ko nasari ko kuma ga wanda zai amfani da shi da ya yi giya da wannan inabin ya kuɗa cikin wuta yana sanyi ina fatan mun gane sau da kala hal kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata darasin da suka gabata shine asali a babin cinikayya shine halarci. kun wani ciniki da ka gani to ya halatta duk cinikin da mutum yake so ya ce bai halatta ba to shine yake bukatar ya kawo dalili akan haka wani ciniki da mutum yake so ya ce bai halatta ba shi ke bukata ya ce ga dalilin da ya sa ya zama haram amma wani cinikayya da ka gani a duniya a wannan cinikin ya halatta wannan cinikin ya halatta saboda haka duk wanda zai faɗi wani cinikayya ya ce bai halatta ba shi ake bukata ya kawo dalili amma duk da haka akwai nau'uka na cinikayya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wanda ga shi nan mun fara wasu daga ciki insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba daga ragowar yanzu kuma da izinin Allah kamar yadda na faɗa a muƙaddima akwai mu malam kuma faruk hamza wanda mun zauna haɗaki da yama da shi a birnin madina kuma mun zauna jami'a da shi mun yi shekaru kusan shida tare da shi a madina daga 2002 har 2008 duka mana tare da shi saboda haka insha Allah ta'ala zan ba shi dama da albarkatu wannan majalisi al'ummar wannan majalisi ne na mai girma masallacin mai girma ma da ke zazzau kuduri ne yana baka gan shi ba amma ya yi azumi ne ta baka gan shi ba amma tare da shi muka yi sallah kuma za ka ga ya fito majalisi ne wanda ake yin karatuttuka na addini daban-daban a sauke gwamnati lakama cikin darussa sosai hmm. yanzu kuma muna hajjil muslim wannan shi ne darasi kusan na ɗari da hamsin a cikin littafin wanda kuma a haka ake yin darussa akwai wasu malaman ma da suke yin darussa a wasu ranaku shi ne ya iya cewa mai daraja ta biyu a bangaren sarauta ta birnin zazzau kuma shi ne ahalu suna kuma mai san addini saboda haka muna fatan malam umar zai yi mana siyoyi da kalmomi waɗanda za mu amfana gaba ɗaya. Bismillah malam umar. kamar in mun gama za mu ba da ba damar tambaya insha Allah eh, bismillah eh, jemal a ah, haɗe shi duka suka na fiya eh, alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa alihi wa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا bayan haka na yi mana sallama irin na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haƙiƙa abin alfahari ne bayan wannan alfaharin dama abin nufi shine gode wa Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da musulmi ya zamanto akwai soyayya tsakanin shi da ‘yan uwansa musulmai don Allah subhanahu wa ta'ala saboda duk abin da aka gina shi don Allah shi yake tabbata a ƙarƙashin soyayya saboda Allah da aka haɗu a wurin karatu da shekara da shekaru an rabu ba a haɗu ba amma dai mukan yi magana sa'i sa'i kuma so daiwa ina ta ina so in kawo ziyara Najeriya saboda ban taba zuwa Najeriya ba farko ne ni mutumin Kamaru ne amma ba hausa na Kamaru bu yawa ina cewa ina so in kawo ɗan uwa ɗaliban ilimi da aka yi zama tare da su ziyara ba don kuma saboda irin zaman da aka yi na mutunci wanda kuma Allah ne haɗa mu zaman da aka yi shi ba dalilin harka ta rayuwar duniya ba zama da aka yi saboda karanta addini da kuma in an koma a ja'ishe da saƙo wanda rayuwar mu gaba ɗaya da mu da su in duka akai aiki kewayawa haula hannu dan dini shekara da shekaru dai Allah ya kaddara mana wannan karo saboda duk abin da za ka Allah bai kaddara ba ba zai yiwu ba an dauniya to amma shi Allah ya kawo sabab sanadiya tun ranar juma'a dai nake nan na fara da Kano mun ziyarci yan uwa sosai Allah kuma kaddara yau muka shigo Zaria eh, malam ina isowa na kira shi zama ne abin yin mai karatu malam yace a'a ai yanzu kai bari a zuwa daukar ta iso muna da karatu shi kenan kawai Allah ya saka da alkhairi Eh, haƙiƙa ‘yan uwa eh, irin wannan haɗuwan kaban da nace abin alfahari ne kuma abin gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ne bayan haka addinin mu addinin musulunci an gina shi ne a akan ilimi farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala yawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ke na ikra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم kenan addinin mu an gina bisa ilimi ba za a iya yi musulunci ba ba ilimi ba zai yiwu ba duk da kuma neman ilimi abu ne mai wahala shi ya zama fardi kifaya duk da dai a cikin ilimin aka wanda yake da aini wanda yake farilla ne akan kowa ya san ya zai yi sallah ya zai azumi ya zai yi aikin haji idan Allah ya farlanta masa yin aikin haji ya samu dama ya samu hali ya zai bautata wa Allah dole ne ya sani amma zama malami da neman ilimi mai zurfi shi ya zama tafar da kisaya kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa makana almu'minuna liyanfiru kafa walaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifatun ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون saboda ba kowa bane za a ci dole shi ya zama malami shi sa Allah ya ce kamata a samu al'umma wasu wanda za su ke su karatu za su je su yi domin in sun dawo suna da ‘yan uwansu su ilmantar da su karantar da su domin ba za a yi addini ba ilimi ba shi yasa da muka tsinci kanmu a wannan majalisi ne albarka muna mu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya daɗa albarka Ya albarka wannan majalisin in farkon abin da za mu tuna shi ne inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mashtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يا جاي وانا تسوانا حديثي لا سوى دونين أنيني إلمي أتكين مسلاتي kamar yadda malamai ya ce ko ba masallaci bane amma guri ne aka tanadi na neman ilimi ya shiga ciki amma khususiyan abubuwa guda hudun nan wanda duk lokacin da mutum ya zo ga majalisi ne haka babu shakka an tattaro duk sunan da ke cikin wannan hadisi da farko kuma Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisi duk lokacin da aka samu mutane a masallaci dakin Allah suna karanta littafin Allah ya tuluna kitab Allah littafin Allah alkur'ani da duk abin da yake farɗi na alkur'ani wannan shi ma zai iya da mu bayani da kan kawon da aiki ta yi a cikin watannin bayan nan magana bambanta alkur'ani da hadisi da sauransu. Allah littafin Allah da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mai sakon ya isar wanda alkur'ani ya kawo shi a dunkule shi ma ya shiga cikin wannan bayani irin wannan karatu na ciko da sauransu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mana to idan aka san mutanen da suka haɗu a cikin masallaci suna karatu suna neman sani ne Allah yake yake da su yaya za su wata sau Allah to Allah subhanahu ta'ala na saukar musu da nutsuwa zukatansu kuma Allah ya turo mala'ikunsa su kewaye Allah na ƙara musu haske da rahma daga cikin falalan kuma Allah subhanahu ta'ala na ambatan su a gurin bayin sa da suke kusa da shi cewa ga bayina a waje kaza suna karatu suna nema su san me Allah yake so a gare su babu shakka irin wannan majalisi abin karfafawa ne Allah ya wa ta'ala ya saka wa malumma da wa'anda suke kula da irin wannan majalisi da su ɗaliban kuma da suke ba da himma domin amfanuwa saboda kamar yadda muka faɗa a farko bai zai yi a yi addini ba ilimi ba bayan haka abu na biyu da nake so in kawo nasiha ne in amfanu sannan sauran jama'a su amfani da shi shine irin wannan karatu idan muka shigo babi na da'awa wanda da yawa yau mutane da magari ba sa iya bambantawa akwai bambancin karatu irin wannan karatu a gurin malamai na dawa akwai bambancin wa'azi akwai bambancin hukunce-hukunce na ƙaba'i malami zai zai na bayani akwai abu guda hudu ne akwai karatu akwai wa'azi akwai fatawa akwai kuma ƙaba'i alanci da sauransu malami zai zo a kan addini yake magana amma fatawa yake yi shi ta yanda ake tafi da na da bambanci da yanda ake karantarwa shi yasa za mu ga mutum guda hali iri guda amma tawa zai bambanta suka ce muna zaune wani ya shigo ce ya ma'aikin Allah shin zan iya in san baki iyali na halin azumi ya ce babu laifi wani ya sake shigowa da irin wannan tambayi annabi ya ce a'a kuka sai ma'aikin Allah yaya kuma abu guda wancan anci zai yi wannan anci da zai yi ba annabi ya ce wancan tsoho ne mulku irba zai iya kame kanshi amma wannan mai yiwa zai je a kai auren ango ne matashi ne mai yiwa ya zarce wannan fatawa ne akwai babu na fatawa kuma shi mutum ya kai zai zama mai yin wannan fatawan ɗin malam wannan babin su ne na usulul fiqh da idan bayanai irin wannan mun saba bi daga gare su akwai bambancin kaza mai hukunci shi zai yi ma tana da gaskiya amma kuma a hana ta gaskiya in amma shi wanda ya hukunci kuma alƙali bai da laifi saboda wancan ya fi shi iya magana aka bambanta abubuwan wannan wani abu ne daban guda biyu da ya saura shi ne ainihin abin da nake nuna mana bambanci a kalalan irin wannan karatu yau za a zo a cika a masallaci a taro a wata farfajiya da jama'a da sauransu shi a zo ana wa'azi gaskiya ya bambanta da irin wannan karatu wannan wa'azin daban kusan ba za a wannan ba shi yake gina al'umma ba abin da yake gina al'umma shi ne irin wannan majalisi malami ya zo ya zauna a ɗauki littafi ɗalibai na bin littafi ko da mutum ɗaya ne La'allahu. Shi ne wanda Allah ya kaddara ya zamanto daga cikin kalaula na faramin kullu cikin shi ɗayan nan zai iya riƙe addinin Allah ya imantar da al'umma nan gaba cikin Allah da yawan rai da sauransu eh, wannan mun same shi cikin hadisi muttafaqun alai hadisi Abu Wa'il eh, Buhari da Muslim kuma rawaita wannan hadisi inda yake cewa muna nan tare da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn mas'ud abu abdurrahman shi muka ce masa kana ya kasance yana musu wa'azi duk ranar alhamis wajen mu bambanta da wa'azi karatu yana musu wa'azi duk ranar alhamis wa'azi shine jan hankalin mutane tunatar da mutane kurakuran da ake a nuna musu su bari to ya kasance duk ranar alhamis yana yi musu wa'azi sai suka ga kaman suna bukatan ya fi haka abu wa'il ya ce shi muka cewa abdullahi ɗan mas'ud ka annaka na kulle yau da a sanmu ne me sa? ba za ka dinga tana da mu koyaushe ba yake a abin ba haka yake ba abin da zai hana yin zai hana ni yin abin da kuke tambaya shine mu mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance ya takawwaluna sai ya ta'ahaduna wa yura'i ahwalana annabi na lura yana kula da lokacin da ya dace da kuma halin da muke ciki to a wannan halin in yake yi mana wa'azi ko nasiha domin kar wannan ya zo ya zama abin da zai gishe mu makafa ta'amata alaina nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabbansa wa'azi amma ba a kowane lokaci ba kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya tabbata cikin wannan hadisi amma abin tambaya nan mafhumi ne na wannan hadisi shin annabi ba koyaushe yake karantarwa ba koyaushe yana karantarwa amma irin wannan karatun da in an saukar masa da wahayi zai zai ilimantar da sahabbai da sauransu wancan kuma na wa'azi da sauransu sai shi ma ko sa'i sa'i yake ko wani abu ya bijiro a kira mutane ko makamancin haka saboda haka yana da mahimmanci wannan shi ke rike al'umma kuma wannan shi yake kore hayaniya da harbowa da matsalolin da ake samu yau matasa ba a ɗauki karatu ba ta hanyar da ake ɗaukan karatu amma kowa na so ya zama malami wannan zai yi fitawa wannan zai tafi kaza wannan zai wannan rajji wanda a ƙarshe duk ruɗu ne wanda ba shi zai sa al'umma a ci gaba ba sai dai ba rusa addinin mu da mai da mu baya ba kuma da a yi shekara da shekaru wa'annan matasa in ba lallai ne su samu karatu domin ba karatu ake yi ba wannan na kawo ne saboda sha'awa da na zo na ga Bari an idar da sallah za a yi karatu malam yake kuma san ba zan tafi ba saboda na tana bari in bar ku ku yi karatu daga baya ma haɗu inda ina nan kwana biyu dalilin su aka zo mu haɗu a amfanar da juna abubuwa da muke bukata mu a dawon mu a inda muke mu gani Eh, wani abin da yake za mu amfani da shi da hanyoyi da sauransu to gaskiya bayan sallah da naga yadda za a yi abin ya bani sha'awa wanda shi ya kamata kuma saboda haka Allah eh, ya taimaka Allah ya mana jagora eh, kuma muna faɗin wannan ne saboda a daɗa karfafa musu mahimmancin ilimi shi ya sa yawa akwai abubuwa wanda magabata suka yi shi a bisa nazari da dogon hangi wanda yau za a iya zo a sa sha gefe sha auka cikin kuskure tsari na karatu da ladabi da karatu da har ba shi lokacin da ya lokaci ya za a ce an baka izini na karatu tsari na karatu na majalisi haka yana da mahimmanci ya bambanta da tsarin karatu na zamanin da zaka shiga aji malami zai zo ne ba lalle ba ne za ka abu duke da ke lalle da wani ma in yi maka nuni da abu ɗaya biyu shaidu kai ka je ka bincika ba lallai ba ne ɗalibi don ya shiga irin wannan karatu ya gino ya samu ilimi yadda ya kamata wannan kuma a ko ina ne a ko ina gurin karatu duk wanda suka jarraba karatu sosai. ɗalibi bai zama ɗalibi ba su shiya bibi karatu yadda ake yi a majalisi ya bi a ɗauki littafi ana karatu a sauke shi a gama a ɗauki wani a sauke shi wannan shi yake gina al'umma kuma shi yake kawo canji haska haskaka al'umma abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala yi mana jagora kuma Allah ya amfana muna da godiya da jama'a da tsararra da shi malam da ya bani magana a majalisi da ba ba lallai bane in samu wannan haliya da zan iya in isar da wannan kalmomi sai dai kawai a babin kawai girmama bako amma an zauna tare ba shi yake nuna ko karatun daidai bane mu mun koma gida ko kun ci gaba da karatu har aka gama marhala ta doktora da sauransu Allah ya saka barakallahu fikum jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan malam kuma Faruk kuma da na maka bayani wannan jalisi ne ne girma ma da ke zazzau masha Allah ta alaji muniyar jafaru kuma gashi nan Allah ya sa ya fito yadda na ce maka da ma ya azumi shi sa don kuma gida ya dawo a sha ruwa ya dawo kuma majalisi wanda ake yawan abubuwa da yawa ana wasu karatuttukan da Allah ya taso da shi haka ya taso da son karatu kuma ba a kasa ya ɗauka ba haka aka gada mahaifinsa a malam shafar ɗan ikiyaku mm. na daga cikin sarakunan zazzau waɗanda suka gabata ana cewa a zamaninsa duk sarakunan da suke a Najeriya shi ne malami haƙutawa ma shi ake yi ba saboda haka wani abu ne da suka gado shi daga kakanni mm. ko bai wuce sati ba na karanta wani abu da ya rikici a lokacin yana sarki shi aka zo ake tambaya tsakanin sarakuna aka tambaye shi aka tambayi shaɗi bayan yes shine ya yi sarauta har zuwa 1959 a lokacin da ya rasu kenan na'am akwai tambaya da nake so na yi saboda mutane su karu ka taɓo ɗan matsaloli da muke da su a najeriya a da'awa musamman har yan ƙur'ani zalla ka ɗan taɓo shi a bayananka waɗanda suke ganin cewa in da ƙur'ani ba babu wani abu da za a yi shi sai hadisi mala a matsayin ku na masu da'awa masu wa'azi a kamaru saboda mahalarta su ƙaru. Mene ne babban challenges ɗin ku ne babban matsalolin da kuke fuskanta ko kuma a da'awa ta wajen irin abokan masu wa'azi irin yadda muke da yan a nan da sauransu waɗanne matsaloli ne kuke fuskanta ku Mm. daga masu wa'azi ko daga jama'a a wajen dawo ana so mutane su masu amfana oh. sun yi haƙuri mala umar ya yi ƙoƙari sosai da lakcin nan za a yi da faransanci to da sai kun sha mamaki <laughs> amma duk da haka ya yi ƙoƙari a ce zuwan su najeriya na farko amma zai iya yi wa 'yan najeriya bayani da hausa mm. a cikin mintuna masu tsawo duk da haka malam ya yi ƙoƙari malam muna sauraron ka muna so mu ma mu ƙaru eh, to yau eh, duniya gaba ɗaya wanda duk mun sani eh, yadda suke cewa abu ne yanzu ya zama kaman abu ne guda ɗaya ma'ana duk abin da za a yi a can a ko'ina ma an san me ake ciki ana gani idan dai mutum na bibiya mm. wannan shine ganin tushen intanet da sauransu wires www da sauransu kamar kame da yana yin shi ne a ƙarƙashin wannan shi ne eh, kusan matsalolin da ake samu a dawa a duk iri ɗaya ne eh, duk da dai akwai bambancin al'umma da ɗabi'u da al'adu yanzu kamar mu a kamaru eh, musulman ma akwai bambanci tsakanin su bisa al'adu mu ta inda muke eh, kusan tafiya ɗaya ne da Najeriya saboda Hausa Hausawa da Fulani Hausa Fulani eh, tafiya ɗaya ne da tushe inda yake kasar Hausa Najeriya da sauransu bisa kusan duk abin da yake nan a kushe ko ina. Eh, ko wannan magana ma na Kur'ani yawan akwai su shi ya sa a Kano a kalaktan da muka tafi daga baya suka ba mu dama akan wannan magana ake a masallacin jami'in Rahma Eh, na kamus wannan misali da bambanci amma abu guda ne masu tsawon ƙara ƙasa misali a najeriya hanyar da suka fito ya bambanta da mu a kamaru a nan najeriya sun fito ne ta hanyar gardawa ta hanyar mahaddatan alkur'ani saboda ƙasa ƙasa ce wanda akwai mahaddata sosai kuma an juma da wannan tsarin eh, mutane na ga cewa sun kan alkur'ani to shi aka fi kusa wannan hanya mahaddata ne da yawa jama'an sa alkur'ani to shi suka fito ta hanya mu a gurin mu ba ta hanya alkur'ani yan karaka su suka bullo ba sun bullo ne ta hanyar yan boko wayayyu na zamani wanda ake faɗa a fanni na ilimi an tarihi mustashrikin sun orientalist eh, ta wannan hanyar ka shigo saboda haka masu irin wannan da'awan in za ka ga bai ma iya kasan Qur'anin da shi bai sama Qur'ani ba amma yana zuwa ne ta hanya akliya amfani ne ake yi da hankali kawai ai kaza ai kaza a madadin shi musulmi duk yawanci littattafan da yake karanta littattafai ne na turawan in akwai su sai dai gaskiya tasirin su ne da yawa kuma ba mu kula su ba ma ba mu kula su ba sun haka Eh, amma babu shakka akwai barazana sosai akwai tahaddiyat abubuwa wanda a yanzu za mu mu ce matsalolin musulmai yawanci matsaloli matsalolin su ne so ya so kuma muna da tasiri muna nan a guri inda wa'anda ba musulmai su fi yawa musamman mu ba arewacin kamar mutu arewacin kamar ɗaya ne da tafiya Najeriya da sauransu daga Garwa Marwa kuma muna can Duwala wunde eh, ainihin garin Arnan ne ba garin mu bane saboda haka mun fi yawa da su yawancin matsalolin da ake samu a fannin da'awa musulmai eh, duk irin harkokin ne na rashin haɗin kai kowa na tafiya tafiyansa shi kaɗai ba maimakon a zo a haɗu aiki gaba ɗaya a haɗu duk wanda yake iya kauna ta gudunmuwa ta fanni kaza ta fanni kaza a samu jagoranci da sauransu to gaskiya an fi samun matsaloli ta wannan fuskoki eh, wannan zai zo ya ga shi ya fi da ƙashe kuma eh, faɗa ne ake yi a kan shugabanci da sauransu wannan shi ya fi tasiri shi ya fi damu ɗabi'a eh, irin kamar matsalan ƙara ƙasa kusan ba a kula da wannan ma ba akwai matsaloli irin wasu mutane daban kamar shi'a da kuma sun yi nasu zamanin kwasu tafi eh, ba su wani tasiri ba domin mu mutanenmu ginin tunanin su ka ga akwai tasiri na tunani irin na turawa Ah, wanda da musulman inda wanda ba musulman ba komai za ka ga ana zurfafa akul a kai ma'ana ana zurfafa gina tunani a kan eh, mai ya za a ne filozofi da sauransu bai haka. So yanzu a can akwai dama ta yin da'awa kowa kirin yadda a Najeriya kowa ke kafa teburi ko ya shiga masallaci ya yi da'awa can ma ba akwai wannan dama saboda a gwamnati kowa na da ai daula ce imaniya kowa na da bi hmm. koye abin da ya ga dama ko da ka kowa zai yi rawa. sai dai gwamnati suna da kula da za su bambanci nan shine ta bangaren Najeriya gaskiya akwai zarcewa kowa na iya abin da ya ga dama yanda ya ga dama hmm. amma a can akwai inda ba za ka kai ba ba a taba gwamnati ba za a ba ma lallai gwamnati ba ma to duk dai abin da zai kawo ma tashin hankali gwamnati za su zo su za ka tsaye hmm. Allah ya saka da alkhairi malam kamar ka daga hannu kana so kai tambaya kazu wanda muke karatu ne tambayar ka na ke eh, a kan cinikayya Thank you. Shi ɗan adam ne haram, amma kaji in suna cin najasa shi ne zai zama haram. Amma kamar kajin gona waɗanda suke ana ba ta abinci ne ba haramun ba ne. Amma kajin gida in ya zama da kwata ke rayuwa ba a ba ta abinci zama haramun ne. wannan shi ne a takaici Allah ba mu samara umar ana godiya sosai da wannan yara da ka kawo mana barakallahu ina bai saukarsa kenan ya zo Zariya. ina tsaya na hanya na wajen filin na ga kira to na zuwa nan na kira ce ta ya sauka kusa da tsohon gidanka Marius shi ne na tsaya ta da shi ko da umar mun tare muka je madina da shi shekara ta dubu biyu da biyu shi ya yi ɓangaren hadisi ya karanta kuma yanzu yana cikin masu da'awa kuma suna ƙarƙashin ministiri ta ɓangaren addinai ta sardiya, a ƙarƙashin tasirin abubuwa da yawa na addini da karantarwa kuma ɗan uwa ne mai albarka ne kuma kokari bai taɓa zuwa Najeriya ba sai wannan kara Duk da asalin su daga Najeriya ne daga Kano ne ko? Eh daga Kano ne. Ya yi shekarar yanzu kusan arba'in da bakwai amma wannan shi ne zuwansa Najeriya na farko. To dai Mala Umar muna godiya da wannan ziyara. Umar mun gode. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. Ba wanda yake da wata tambaya. Muna godiya sosai da wannan ziyara. Allah kuma ya maimaita, Allah kuma ya mayar da kai gida lafiya. Kuma da wannan zamu rufe wannan majalisi albarka. suna roƙon Allah ya ba mu dacewa. damoyi da muke da su Allah ya yi mana. Waɗannan shugabanni da muke fama da su mm. suke wahalar da mu. suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. ya kawo mana ɗauki da ba mu shugabanni waɗanda za su tsaye ya ba mu da kuwa da kiyaye mu cikin bayan Allah na gari Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi